to hakan yasa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku wasu daga cikin hanyoyi da za ku yi amfani da su ku magance matsalolinku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba to amma kafin mu je gundarin bidiyon muna roƙo idan wannan shine zuwanku na farko wannan tasha din da ku danna mana alamar subscribe gashi na a ƙasa da jan rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun samu lokaci to kafin mu je gundarin bidiyon bara mu ba da wani sako insha Allahu kamar yadda muke magana yau za mu yi magana ne akan sinadaran da za a yi amfani da su domin a ƙara kiba misali wanda yake so ko mu ce mutanen da suke so su ƙiba jikinsu ya girma ma'ana siraran mutane kenan ko to waɗanda suke so jikinsu ya girma su ƙiba to ga wani sirri da za su yi amfani da shi wanda wannan sirrin yana da matukar tasiri kuma in dai sun yi amfani da shi to da Allah za su ga sun yi ƙara ƙiba za su ga jikinsu ya yi ƙiba sosai yadda suke so to insha Allah kamar yadda muke magana um, za mu faɗi wani sirri wanda na Aisha amincin Allah tabbata a gare ta ita ta kawo cewa a lokacin da ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam um, tana so ta ƙiba to da take so ta ƙiba to sai aka bata wannan sinadari aka ce shi za ta ke amfani da shi kuma ta yi amfani da shi kuma ta ga ta yi ƙiban shi yasa muka ga da muke bincike muka binciko sai muka ga ya kamata mu ɗauko wannan tasirin wannan sirrin domin mu kawo muku kuma ku amfana da shi a baki ɗaya wannan sirrin kuwa akwai hadisin yadda ya zo shine na Aisha tana so ta ƙiba sosai aka bata dabino da kokomba dabino da kokomba so su take ci kuma sai zama da ta yi ƙiba yadda take so ta yi ƙiba kenan so amma me mun san dama yadda dabino yake yana da raka sosai a jiki fiye da yadda ake tunani domin akwai wani bidiyo da muka yi ma akan zalla yadda ake amfani da dabino domin a yi ƙiba Yana ga dabino ne ake ci shi guda bakwai guda bakwan nan guda guda bakwai tsawon kwana bakwai wato za a ci guda huɗu da safe guda uku da yamma ko kuma guda uku da safe guda huɗu da yamma amma me za a na in dai mutum ya ci dibinan nan zai bi shi da ruwa zai ɗauki ruwa ya sha kamar glass cup ɗaya kamar kofi guda ɗaya zai sha ruwa da safe da yamma kullum zai ci guda bakwai na manta adadin kwanakin amma dai ah, mun yi bidiyo kuma bidiyon yana nan a youtube channel ɗin mu. wanda suka shiga za su ka bibiyi bidiyoyinmu za su ga yana ɗaya daga cikin bidiyoyin da muka yi kun ga kenan a wancan bidiyon ma mun faɗi tasirin da dabino yake da shi wajen ƙara ƙiba so kun nan ma kuma gashi za mu kawo wannan hanyar da idan aka yi amfani da ita to insha Allahu za a ga mutum za a ga jikin mutum yana kyau sosai kuma yana ƙara ƙiba to bayan dabino kuma sai kokomba kokomba da muka sani ta Hausa cucumber da muka sani da turanci inda turanci kika kika san cucumber to ita so in kuma cucumber da kika sani da hausa to duk ita ce dai ake magana da mun samu dama da mun kawo muku irin ta kun gani to amma ba mu samu dama ba shi yasa muka ga ya kamata kawai mai bidiyon wanda suka kalla mai bi su fahimci cucumber da muke nufi cucumber da muka sani in ma mutum bai san cucumber ba in ya je wajen masu kayan miya ya ce a bashi kokomba zallai za a bashi kuma bari ma na san ah, yawan masu kallon bidiyoyin mu mata ne kuma um, sun san ma mai mecece kokomba to da kokomban nan da dabinon su za a samu za ki iya samun dabinon ki ɗanye ma'ana wanda bai bushe ba haka idan ma misali wanda ya bushe kika samu so za ki iya samun shi sai ki jika shi idan kika jika shi kar ki zuba man ruwa da yawa sai ki jika shi misali idan um, yanzu da safe za ki haɗa zuwa da yamma kuma ki din su to da safen nan za ki ki jika shi ko kuma a ce ya kwana a jike in kika tashi da safe dama ki sai kin ɓare shi kin cire ƙwallayen za ki jika shi in kika tashi da safe kawai kwakwamba ki za ki wanke sai ki zuba su a blender sai ki blending ɗin su ya zama da kin fidda ruwan su ita ma dama kwakwamba tana da ruwa tana da ruwa sosai a jikinta don ah, kumba tana taimakawa sosai wajen wanke hanyoyin jini sannan kuma tana taimakawa jiki wajen ƙara lafiyar jiki sannan kuma tana inganta garkuwar jiki sannan kuma ga gashi a wannan bidiyon mun kawo yadda za a yi amfani da kokumbar ya zama zamana cewa an ƙara ƙiba a jiki so waɗannan abubuwan guda biyu su zaki haɗa da dabino da kokumba ɗin nan su zaki haɗa idan kika haɗa su sai ki blending su idan kika yi blending din su to wannan ruwan nasu zaki na sha zaki idan kina da dama sai ki zuba madara idan kuma baki da dama sai ki yi a haka idan kika yi blending din su to su zaki na ɗiba kina sha su za su na su zaki na ɗiba kina sha misali akalla zaki na iya shan rubin kofi rabin glass cup zaki iya sha da safe ki sha da yamma haka kina sha kullum to insha Allahu da yardan Allah zaki ga jikinki yana kyau kina ƙara ƙiba a tare da ke